ya tabbatar yana son kusanta kanshi ga iyalan shi da ya guje mawa na tabbata baya neman ku ne saboda ya san a cikin ku kai ko Najib wani zai iya saka hannu ya doke shi ko karya ne hasashe na idan ka gan shi baka jin kamar ka doke shi dip ya yanke kiran da ya mata tare da dafa kansa da hannu bibbiyu Allah sarki idan ba ku manta ba anan maka dakata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya maimaita haka ya fi sau ashirin ba zai ce baya son mahaifin shi ba sai dai kiyayyar da yake masa ce ta danne soyayyar amma a yanzu da ya samu wanda ya faɗa masa abin da babu wanda ya taɓa kamaltawa sai gashi yana jin kamar soyayyar na neman danne kiyayyar la ilaha illa anta ya karanta hakan ya saurari hakan daga bakunan manyan malama ya kuma gamsu da hakan sai dai ya aka yi bai tunanin aikatawa ba sai yau ta yadda jo ta samu wannan fasahar tabbas da a gaban shi take da ya mara fuskarta daga jiya zuwa yau mahaifin shi tabbas ya kawo shi duniya kuma ya san bai kasance mutumin kirki kamar sauran iyaye ba to amma me yasa bai taba ɗaukar hakan a matsayin kaddararsa ba a gaggauce Khalid ya tashi daga kan gadon ya shige banɗaki tsabar sauri yake ko sabulu bai saka ba wajen wanka ya dai buɗe famfon ruwan sun sauka a jikinsa kawai yana fitowa bakin bakin wando ya saka mai tsantsi da farar riga ya fesa turare ya ɗauki makullan mota ya bar gidan ba tare da sanin kowa ba najib ne kawai ya ji fitar shi shi ma odar da ya yi nisan da mai gadi zai buɗe masa kofar kuka mai sunan kuka abdullahi ya sha shi har ya rasa me ke masa daɗi tun daren jiya bai rantsa ba har garin nan ya waye kuka yake yana tunanin ta inda ma zai fara neman gafarar ubangiji kan tarin laifukan da ya aikata amma da ke Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne sai ga sauki ya turo masa har gida wannan saukin kuma shi ne faɗowar Khalid ɗakin bayan ya kwankwasa hakan ya faru ne saboda ko da ya zo ya samu baban gida a farfajiya yake faɗa masa shi ma hankalinsa a tashe yake saboda Abdullahi bai taɓa irin haka ba amma gashi tun jiya har lokacin bai liko waje ba dalilin da yasa ya shiga ɗakin kenan ya kuma tsaya yana kallon mahaifin nashi da ke zaune kasan gado ya juya bayansa ya haɗa kai da gwiwa sai wani irin shekar kuka yake amma shigowar Khalid ya sa ya ɗago kai kuma bai juyo ba a hankali ya mike tsaye alamu sun nuna alamu sun nuna wa Khalid hawayen yake sharewa alamar baya so a gani cike da karfin hali ya karaso ya kakaro murmushi yana faɗin sanar da zuwa LD da tsananin mamaki Khalid ke kallon shi har ya juyo ga baki daya shi dai ya san bai saka turare mai karfin da za a gane shi ba haka kuma bai yi magana ba hakan ya sashi sakin kofar ya taka kusa da shi yana masa wani kallo kamar irin bai damu da shi ba ya ce kenan yanzu ta gabas har gaibu take sanar da kai ita ce ta faɗa maka zuwa na murmushi mai kama da kuka yayi hakan ya sa wasu hawayen kwaranyo masa yana girgiza masa kai alamar a'a a hankali kuma ya kai hannun shi na hagu ya kamo hannun Khalid ya ɗora a kirjinsa daidai zuciyarsa da ke wani irin harbawa sannan ya ce ita ce ta sanar da zuwanka ita ce ta sanar da ni zuwanka kana kusanto ni na san kai ne sannan sai da ya ja numfashi sannan ya ce a duk duniyar nan a kan faɗin duniyar nan ɗana kaɗai ke shigo min ɗakina ba tare da jiran izini na ba da sauri Khalid ya kai ɗaya hannun shi yana share masa hawayen fuskarsa cike da tausayawa ya ce kuka kai abu dalilinmu kake kuka ko girgiza masa kai yayi alamar a'a sai kuma ya sake fashewa da kuka ya sulale kasa ya haɗe hannuwa alamar roƙo ya ce ld ku bai bar shi ya karasa ba shi ma ya durkusa kasa yana kamo hannayen nashi a hankali ya ta da shi ya ce a'a abu abu karka durkusa min dan Allah kar kai kuka ka ji abu sai kuma shi ma ya haɗe nashi hannayen alamar roƙo ya ce abu ka gafarta mana don Allah abu ka yafe min komai da muka maka da mamaki Abdullahi ke kallon Khalid cikin matsanancin kuka ya ce LD kai da kanka kai ne ke neman afuwata ne ne ya cancanci na roki gafarar ku jawo mahaifin shi ya rungume shi cike da so da ƙauna da kewar juna sun ci kuka sosai sun kuma nemi yafiyar junansu inda kowa ke cewa laifin shi ne sannan ɗan uwansa bai aikata laifin komai ba sun hmm. kwashi sama da awa ɗaya kafin abdullahi ya share wa khalid hawayen fuskarsa cike da kunya ya ce je ka duba mun ya sadaka ta kwana saboda damuwa ban ko samu na je na duba ta ba jinjina kai kawai khalid ya yi don ba zai iya magana a yanzu ba tashi ya yana share fuskarsa ya fita a ɗakin tare da masa alamar zai dawo fa yana buta sai da ya wanke fuskarsa a bakin famfon da ke farfajiyar sannan ya wuce ɓangaren da babu lungu da sakon da bai sani ba don ma dai an yi wasu tsare-tsare ne fitowar danejo daga wanka kenan bayan an kawo mata kayan da za ta saka irin riga da wandon nan na pakistan tawul na jikinta sabo da aka kawo mata ta ɗan kwance daga kirjinta tana goge ruwan fuskarta jin an turo ɗakin an shigo kawai ya sa ta saurin juyawa a ɗan tsorace kana ta zuba idanuwanta ganin Khalid ya sa ta ja baya tana dafa kirjinta ta ce la har nan ma ganin shi nake mai da kofar ɗakin yayi ya rufe da mukulli ya fara takowa yana mata wani yana mata wani munafikin murmushin sai da ya kai kusa da ita ya zura hannun shi ya kashe wutar da ke jikin kofar shiga ban ɗakin ya fara balle botar rigarsa yana faɗin wa na kama yanzu kin gama zagaye zagayen kin ɗauka gidan bakona ne da ba zan iya shigowa ba fisgota ya yi da karfi ta faɗo ƙirjinsa har da kara ta sake sai kuma ta sake zuba mishi idanu da mamaki ta ce bandi wai kai ne tawul din ya kama yana neman kwance mata ya ce a'a batalwa ta ce ba tunaninki shine ba zan kai safe ba saboda ba kya tare da ni damke tawul din ta yi ta ce bandi me kake yi ne haka nan ba gidan mutane ne wani kallo ya mata ya ce au ke da kanki kike cewa nan gidan mutane ne to ga karamin gyara hajjajuna sai da ya zare mata tawul din hakan ya sa ta shigewa jikinsa tana rufe fuskar ta sannan ya ce nan din gidan abbuna ne kuma gidana bayan abbuna don haka kin kawo kanki gidanki a lokacin da ya dace makalewa ta sake yi a jikinsa cike da kunya tana nutsar da kanta a kirjinsa cikin harshen fullanci ta ce don allah bandi ka maida min kayana shi ma a harshen fulatancin ya ce ba a bukata a yanzu dai daren jiya da kika gurɓata min zan fanshe dan jiya da takaicin kina ɗora hannunta ta yi allaban shi ta ce dan Allah bandi nan fa ba gidanmu bane ba na so kowa ya ji na murmushi ya ɗaga ta suka nufi gadon yana faɗin ba zan je yanda kowa zai ji tsadaddan ihun nan ba shimfiɗe ta yi akan gadon shimfiɗe ta yi akan gadon ya ɗan ɗaga ta daga ran rankufawar da ya yi yana cire rigarsa da sauri ya sake komawa jikinta yana shafa ilahirin jikinta yana kallon fuskar ta ya ce bandi kin girma sosai Ga shi kin dace da ni a lokacin da ya dace maraire cewa ta yi kamar za ta yi kuka ta ce bandi kai hakuri kar ka yi abin ba da ciwo sosai har yanzu ban murmure ba ɗora hannun shi tare da kokarin saka yatsarsa wajen yana faɗan ba ni naji sai kuma ya yi kasa kasa ya shiga tsakiyar kafafunta tare da waros warosu ya zura harshen shi ya ɗora a killataccen wurin wani dogon numfashi ta ja tare da dafa gansa ta bankaro kirjinta sai kuma ta rinka sakin jikinta a hankali aka ma ta ya canza salo inda ta fara murza su mara kanshi ba tare da ta san tana aikata hakan ba duk da ya saka bakin shi a nata don hana ta wannan karar amma sai da ta yi saurin janye bakinta ta nemi kwamtsa karar da za ta tona masa asiri da sauri ya sake rarumar bakinta hakan ya sa ta zuba mishi idanu da suka cika tab da hawaye sannan sannan ya ci gaba da tsotsar bakinta tare da ƙara gyarawa kansa zama a babbar fadar nan numfashin shi na sama da ƙasa, kamar zai shiɗe saboda wani irin zuu da yake ji a kan shi akalla dai sai da ta fara kukan akalla dai sai da ta fara dukan kirjinsa tana ya ɗaga ta za ta mutu kada ya yarda ya saki jikin shi sannan ya yi lub a jikinta yana sauke numfashi zufa na tsiyayo masa ya kai minti biyar a haka ma kafin ya fara motsawa zai ɗaga ta ya raɗa mata a kunne na dakata ne har mu je gida wani jan kallo ta masa ta ce daga nan ma ka wuce da ni ka bari na mana sai kuma ta ture shi ta ce bandi ɗaga ni dan Allah ka baki ɗaya ka sakar wa baiwar Allah nauyi dariya yayi ya daga ya sauka daga kan gadon sannan ya ciccibe ta suka shige ban ɗakin tana rufe fuskarta da tafin hannu da sannu komai ya canza gashi a gidan mahaifin shi da ya kwashi shekaru rabansa da shi amma sai gashi a teburin cin abinci shi da matarsa ta sauran yan uwa suna cin abinci ana hira har da dariya ake kafin daga bisani su musu sallama suka nufi wajen mahaifin shi don su faɗa mishi za su tafi abin al'ajabi sai da nejo daga abdullahi ba kamar jiya ba sam ya hada idanu da ita har suka bar gidan yana ta rokon khalid da ya fa ga zuwa sannan ya kawo masa najib har suka fita yana ma da nejo addu'a da kiranta matar ɗana sai kin sake dawowa na ji daɗin ziyararki tunda suka doso falon mama ke kallon su suna shigowa yadda ta tsare su da idanu yasa duk suka sadda kawunan suka sa, har suka so kusa da ita tanejo ta nufa za ta zauna ta nuna ta da yatsa ta ce matsa ki bani wuri sai kin faɗa min haukan da ya same ki a kai kasar da nejo ta zauna tana cewa ta ce ki hakuri mamse ba zan sake ba ta mamaki ta kalle ta ta ce da nejo me muka miki da zaki zaɓi wannan mutanen fiye da mu me ma yasa kika aikata haka Ƙara da kai ta ce ki yi haƙuri mamsi na ga ke da ab a hasale ta ce kar ki sake haɗa ni da shi ba ni da wani gami da mutumin nan shiru da nejo ta yi hakan ya sa khalid kallanta ya ce fati je ki ciki jinjina kai ta yi ta miƙe ta shiga ɗakinta sai da ta shige sannan ta kalle shi ta ce lafiya a can ka same ta ko ba abin da ya same ta girgiza kai yayi sannan ya ce ba abin da ya faru mama am mun samu abu ma kuma yace ce na gashi zabura ta yi ta tashi tsaye ta daga hannu kamar za ta mare shi sai kuma ta kakkafe shi da idanu ba ta mare shi ba nuna shi ta yi da yatsa ta ce ka ci sa'a na yi wa kaina alkawarin ba zan sake marin fuskar ka ba matukar ina da ina cikin hankali na. shigowar najib da bai san hawa ba bai san sauka ba yasa ta nuna su da yatsu ta ce kuna da haɗi da shi tunda ya haife ku ba zan hana ku kiran shi da abinku ba amma ni idan kuka sake haɗa ni da shi ko kuka min maganar shi kes ya tsarta ta yi ta ce za ku haɗu da fushina sannan ka faɗa wa matarka kayan jikinta ta cire min su don ba zan rayu da su a gidan nan ba tunda har ta kwana da su a gidan can cike da haɗe fuska ta ce ko kuma ni na fita na bar muku gidan juyawa ta yi ta shige ɗakinta duk suka biyu ta da kallo ajiyar zuciya Khalid ya sauke ya kalli Najib ya ce idan ka samu lokaci ka je ga abu. ni ma yau na gan shi kuma mun tattauna sosai waye ya dafa kafaɗar Najib yana murmushi ya ce na ɗauka babban kuskure ne da ka kai Danejo gidan nan ban san hakan shine zai zama silar fitowar kaina daga duhu ba nagode gode murmushi Najib ya ce alhamdulillah yau dai ni ma zan ga na ido da ido na gode babban yaya murmushi kawai ya masa ya nufi ɗakin Danejo cike da fatan samun ta ba kaya yadda za ta masa saukin fadawa ruwa Allah sarki wannan kenan Allah sarki wannan kenan alhamdulillah tunda sarauniya kuma fasihiyar matarsa ta hada tsakaninsu da mahaifin shi komai nasa ya sake zama need ganiyar farin ciki yake ciki wanda a da baya samun haka wannan farin cikin daga kasan zuciyarsa ne duk da mamsi ta yarda ta sako amma dai su kam gari na wayewa har rige-rigen kiran mahaifinsu suke su gaishe shi daga safiya zuwa dare kuma da wuya Wani ya kare ba tare da sun je sun gan shi ba har ke lambu ta je gidan nan kuma ta samu tarba ita da yaranta da naijo ce ma ta sake fita da batun ta sake fita batun ranar to ta ina za ta fita bayan tuzurunta ya rike mata wuta abu ne kamar da gayya ko da gangan gari na wayewa kafin ya fita sai ya ɗora mata wanka idan ma fitar yayi ya rinka damunta da waya kenan har ya sa yanzu tana jin kunyar mama dare kuwa ya ce ja ba ni guri duk da wani lokacin rakinta ke saka shi kyale ta amma shi kanshi ya san yarinyar na dauriya game da lamarin shi dan fa a kaɗan a dare sai ya je mata sau uku sa'arsa ɗaya da ya saka bakin shi yana tsotsar martabarta za ta sakar za ta sakar masa jikinta yayin yadda yake so kwana shida kenan kuma a yau ta yi niyyar komawa islamiyyar su tunike lambo take waje tana jiranta ita da najib amma daga ciki drama ce ke faruwa Ga shi dai da izinin shi za ta fara tafiyar amma kuma zaune yake bakin gado ya zaunar da ita kan kafafun shi inda nonon take cikin bakinsa yana ta tsotsa idanuwan shi a rufe sai zazzafan numfashi da yake sowa ya tsana fuska ta yi kamar za ta kurma ihu tana juyar da kanta jin ya ce jin yana lalaban ɗayan ya sa ta saurin juyowa ta turo kansa tana faɗan haba bandi kallanta yi da idanuwan shi da suka yi ja kamar wanda ya sha wani abu a sanye ya ce me ranki ɓaci yake a kaina a hankali ta girgiza masa kai alamar a'a da tuhuma ya ce amma kuma shine fuskarki a tarbune kina ganin ina sha miki kai ko ki yi hakuri to ni ma ba laifi na bane ai ya faɗa yana kokarin maida mata nonon ta cikin rigarta amma kuma sai ya sake shafawa yana kallon idanunta ya ce suna burge ni ne sosai ga su da kyan kallo daɗin tabawa ga kuma kan ne mata ido yayi ita kuma ta sake cewa bandi lokaci yayi a addakele tana jira na jinjina kai yayi yace shikenan to zan bar ki ki tafi amma ki saki ranki sannan ki murmushi wani shege murmushi ta yi da ya sa shi cewa wannan murmushin na ganin mutuwa ne ba shi nake so ba ajiyar zuciya ta sauke tana kallon idanun shi a hankali ta saka lahannanta a wuyan shi suna kallon juna ta ce bandi ka bar ni na tafi idan na dawo sai ka yi koma menene Ka ga yau litinin ce malama tana koya mana yadda za mu kula da kanmu sai kuma ta shagwabi fuska ta ɗora goshinta a kuncin shi yanda ba sa kallon juna ta ce ni kuma yanzu duk inda zan je ana maganar gyaran wurin hutun gwarzo am to ina so saboda wallahi bandi har yanzu wurin da dadi yake min na yawan zuwan da kake min kuma ga Shirun da ta yi ya sa shi tallabo haɓarta, yana mata wani kallo ya ce, mm, gani me?" Da sigar raha ta kalle shi ta yi maganar cikin raɗa, sai dai tsab ya karanci me ta faɗa sanda ta ce da girma. Bakin nata da ya bi da kallo ya sa shi sake rirriƙewa. Jawo ta ya sake jikinsa ya raɗa mata a kunne. Duk girma na bai hana ki ɗauka ta ba. Na jinjina miki. Debbo am, matata. ta yi suka kalli juna ta ce to zan iya tafiya? jinjina mata kai yayi tare da turo mata bakinsa ya ce sumbata ta karshe yidiyal am a bar ƙaunata tafukan hannayenta ta saka ta nufi bakin nashi tana faɗin an gama waiɗe am masoyina Dora labbanta ta yi a nashi tana ɗan tsotsa kaɗan sannan ta sake ta kalli fuskar sa kamar cin zaki kamar yadda take gani a tv sai kuma ya kawo mata wata farmaka a sukwane ya sake damƙar bakinta ya mai da shi cikin bakinsa take kuma ya kwantar da ita kan gadon sannan ya hau ruwan cikin jikinta ya hau ruwan cikinta jikin shi har rawa yake rufe idanu ta yi ta saki jikinta lakwas don tunda suka kai wannan matakin to fa ba mai raba su idan ba ya barar da madaran nan ba ko da lita ɗaya ce a hankali take sauke numfashi hawa yana bin gefen idanunta suna gangarawa har bayan kunneta har bayan kunnenta abin da take tunani bai wuce yanda za ta ci gaba da rayuwa a haka ba a kwanakin nan ta fahimci maza kala-kala maza kala-kala ne kuma kowanne da kalar tashi girmar bukatar a nan ta gane cewa mijinta tashi bukatar har da na jimawa babu aure hakan ya sa yanzu yake ganin abin kamar zai rasa shi wata rana don haka bari ya gaggauta ya yi ta ci kafin lokacin da karfi ta rike hannun shi gamgam ta bude idanun da tana kallon shi ta ce zafi bandi zafi zafi don allah a hankali yana shiga ya kai hannun shi a bakinta don ya san sai ta yi halin hakan ne kam ta sai dai bata fito ba tunda ya hana idanun da ta tsira mishi tana kallon hawaye na zuba ya sa shi jin wani mugun tausayin ta tare da tsarguwa yana ganin kamar za ta zuba mishi idanu ne yayi yadda ya ga dama hakan ya sa shi kwantawa a jikinta yana raɗa mata ki gafarce ni bodiam ki gafarce ni dan Allah wallahi ba da gayya nake miki ba in dai ina kusa da ke ne ba na iya rike kaina amma zan kokarta na fara yin nesa da ke na wuni daya kin ga ba zan addabe ki ba sai cikin dare ko duk yayi saboda wani mari da danejo ta wanka wa fuskar shi take nuni da kodai nuni da kodai azaba ce ta kai mata har ta saka ta yin haka ko kuma dai haushin maganar shi ne ta sa ta yin haka dafa kunci yayi yana zazzare idanu yana kallon ta yace ke namiji ne fa ke maran mace ba mace ce ke maran namiji ba me miki ni kuma me na miki ni kuma hannu ta sa ta jawo sumar kansa da ta sake taruwa sosai tun bayan tafiyar shi yanda ta jawo da karfi ya sa shi rantsa idanu ya sake kwantawa a jikinta yana faɗin ke ke ke muguwa zafi gashi na ganejo cikin kunne ta raɗa masa za ka rinka yin nesa da ni ni na faɗa maka ina buƙatar haka ne wato ka wuni wato ka wuni baka tare da ni ka je ka faɗa ma wata ko buɗe baki yayi irin mamakin nan kamar wani ɗanta sai kuma ta ce masa daina kallo na karya na faɗa girgiza kai yayi yace to na tuba yanzu zan iya ci gaba da harkallata cike da shakiyanci tana kallon shi tace kai kadai ai ka iya harkallar mm, mm mm waɗannan dai ni kan dai za ku lalata ni duka duka anan zan dagata sai mun haɗiye da ku a cikin ci gaba da labaran danjin yadda za ta ci gaba da kasancewa kuma huta lafiya